Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 6.49 da kuma 41. a matsakaicin zango a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar VOA Africa a kan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau talata 17 ga watan Afrilun shekarar 2018. Shirinmu na karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chad kuke sauraro kai tsaye wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Karfe ɗayan dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce tana sa ran tattaunawar wuni biyu tsakanin shugaba Donald Trump da takwaran aikinsa na Japan Shinzo Abe za ta yi tasiri sosai. A wata sabuwa kuma Amurka da Birtaniya sun zargi Rasha da kai harin kutsen na'urar kwamfuta akan kamfanonin kasashen biyu. masu zanga-zanga 'yan kasar sudan ta kudu da masu fafutukar siyasa sun yi cincirindo a gaban fadar white house a jiya litani domin nuna adawar su ga yaƙi da ake yi a ƙasar su to a najeriya kuwa mahalatta taron manyan hafsoshin sojin kasashen nahiyar afirka tare da haɗin gwiwar rundunar dakarun amurka da ke nahiyar afirka wato africom na ci gaba da gabatar da makaloli yayin da taron ya shiga yini na biyu a yau wato muhimmancin wannan taro uh, shine hada kai duk rundunonin afirka su zo su tattauna abubuwan da suke damunsu musamman ta fannin tsaro a najeriya haɗila yau a karon farko an samu ɓullar cutar zazzabin lasa a jihar adamawa e, e, Yanzu a yanzu muna da mutum ɗaya wanda ya rasa rayuwar shi a sanadiyar wannan ciwon to a yanzu a jimla muna da mutum tamanin da ɗaya wanda muke sa ido a kansu za mu leƙa jamhuriyar nijar domin jin matakan da hukumomi ke ɗauka bayan da aka samu ɓullar cutar sankarau a wasu sassan ƙasar Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Babu Yakubu Makeri wanda zai karanto mana labaran duniya da farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce tana sa ran tattaunawar wuni biyu tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da aikin aikinsa na Japan Shinzo Abe za ta yi tasiri sosai. da take yi wa manema labarai bayani a cikin jirgin saman shugaban amurka da ake kira air force one da turanci sakataren yada labarai ta fadar white house sarah huckabee sanders ta ce tattaunawar shugabannin biyu za su fi mai da hankali ne a kan shirye-shiryen ganawa da shugaban koriya ta arewa da kuma batutuwa da suka shafi cinikayya trump da abe ba bakin juna bane ba baki bane ga junansu minister japan shine shugaban wata ƙasa da shugaban na amurka ya gana da shi kuma yana ya sha magana da shi jiddan tun lokacin da ya zama shugaban amurka mr trump da abe suna da matsala guda wato kuriya ta arewa wace ta mallaki makamai masu linzami da shirin nukuliya wanda hakan bijirewa ta kunkumi da hukumomin ƙasa da ƙasa suka kakaba mata masu sharhi sun ce shugaba abe zai yi kokarin shawo kan shugaba trump cewa idan ya gana da shugaba kim kada ya kulla wata yarjejeniya da koriya ta arewa wance za ta raunata tsaron japan da ke karkashin shirin laimar tsaron nukiliyar amurka kana kuma take zama masaukin dubban sojojin amurka a halin da ake ciki kuma amurka da birtaniya sun fitar da kashedi na ba sabon ba a jiya litinin da ke zargin rasha da zafafa kai harin kutsen na'urar kwamfuta a kan kamfanonin amurka da burtaniya da ma'aikatan gwamnati da kuma wasu ababen more rayuwa washington da london sun ce wannan hari na gama gari a fadin duniya tun shekarar 2015 ce wato rasha ta fara yin shi kuma tana iya zazzafa shi zuwa wani mizani na mummunar hari. ma'aikatan harkokin tsaron cikin gida da ta binciken manyan laifuka a nan amurka ta fbi da kuma cibiyar kare hada-hada ta intanet ta birtaniya su ne suka fitar da wannan gangami kuma sanarwar ta kunshi bayani akan irin matakai da kamfanonin za su iya dauka na kare kansu jami'an amurka da birtaniya sun ce hare-haren sun shafi kungiyoyi da ma'aikatu da kuma wato ma'aikatu masu tarin yawa da suka hada da kamfanonin samar da intanet da kamfanoni masu zaman kansu da kuma muhimman kamfanoni da suke samar da muhimman kayan more rayuwa jami'an na birtaniya da amurka sun ce sun yi imanin cewar fadar kremlin ta shugaban rasha ce ta bada umarnin kai wannan hare-haren a hali da ake ciki kuma ma'aikatan tsaron amurka da shugaba trump sun yi watsi da ikirari da rasha take yi cewa garkuwan makamai masu linzami da ta baiwa siriya sun kakabo makamai masu linzami da amurka da ƙawayenta suka cilla a kan masana'antun har hada makaman guba masu zanga-zanga 'yan ƙasar sudan ta kudu da masu fafutukar siyasa da waɗanda suke da alaƙa da ƙungiyar adawa ta ƙasar ta splm su ne suka yi cincirindo a fadar white house a jiya litinin domin nuna adawarsu ga yaƙi da ake yi a ƙasar su masu zanga-zanga kimanin 25 ne suke ihu suna cewa mutanen sudan ta kudu suna mutuwa kuma muna buƙatar zaman lafiya a sudan ta kudu da take jawabi da harshen larabci elizabeth james wacce ta fito daga jihar tennessee a nan amurka ta ce ana bata lokaci ya kamata a yi wani abu akan matsalar sudan ta kudu ta ce kada a kyale batun neman zaman lafiya a hannun gwamnati da 'yan tawaye ta ce za su ɗauki lokaci na ganin damansu saboda cimma manufofinsu a cikin watan fabrairu ma'aikatan harkokin wajen amurka ta azata kunkumin hana sayarwa sudan ta kudu makamai wannan haramcin bai yi tasiri sosai ba ganin amurka ba ta sayarwa sudan ta kudu makamai ba amma dai takunkumin ya hana duk wani kamfanin amurka ko wani ba amurke sayarwa kowane bangare masu yaƙi da juna makamai ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban kamfanin shayin zamani da ake kira starbucks da turanci ya isa birnin philadelphia a jiya litinin da zamar ganawa da wasu mutane biyu bakar fatar amurka da aka kama su a shagon sai da shayi na starbucks a makon da ya gabata yayin da suke jiran abokinsu batun kama mutane biyu ya ɗauki hankalin al'ummar ƙasar biyo bayan baza hoton bidiyo a shafin twitter a ranar alhamis hoton bidiyon ya nuna ana kama bakar fatan su biyu cikin lumana yayin da wani ma'abucin wurin shan shayin a wato wani farin fata yake tambayar 'yan sandan menene laifin waɗannan mutanen an ji kuma wani wanda ya zo shan shayi a wurin shi ma yana ba da shaida cewa babu wani laifi da suka yi a don haka ba a san dalilin da ya sa aka kira musu 'yan sanda ba rahotanni sun ce mutane su biyu suna zaune ne a shagon suna jiran mutum na uku sai wani ma'aikacin shagon ya kira musu 'yan sanda 'yan sanda sun saki mutanen sa'o'i bayan kama su amma ba a bayyana ko su wane ne mutanen ba rahotanni daga yankin sun ce an sallami manajan shagon ajiyar litinin yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a harabar wurin da aka kama su baba ya kuma makiyar kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To da farko a Najeriya mahalarta taron manyan hafsoshin sojin kasashen nahiyar Afirka tare da haɗin gwiwar rundunar dakarun Amurka da ke nahiyar Afirka wato Africom na ci gaba da gabatar da makaloli kan yadda za a samar da tsaro a nahiyar yayin da taron zai shiga yini na biyu a yau a Abuja. Ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani. Mukaddashin babban hafsan hafsoshin sojojin Amurka kenan, General James McAvell yayin da ke jawabi wurin taron haɗin gwiwar manyan hafsoshin sojojin Afirka da na Amurka da ake yi a nan Abuja, inda yake magana kan muhimmancin aiki tare don cin moriyar tsaro a Afirka da hakan ka iya taimakawa duniya baki ɗaya. Ya ce dakarun Amurka na alfahari cikin jin daɗi irin atisayen da suke yi da ƙasashe musamman na Afirka don fuska. fuskantar kalubalen tsaro. Cikin jawabinsa, babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, General Abayomi Gabriel shakin. ya taba irin kalubalen tsaro da kasashen afirka ke fuskanta a halin yanzu violent extremism terrorism human trafficking proliferation of small arms and ta da kayar baya irin na masu tsatsauran ra'ayi ta'addanci safarar mutane yaɗuwar ƙananan makamai da ma fashin teku na ci gaba da haddasa matsalar tsaro ga kasashenmu yayin da ake ci gaba da zaman ɗarɗar dangane da tsaro a duniya baki ɗaya. akwai buƙatar manyan hafsoshin sojojin kasashen afirka da ma abokan kawance ƙasashenmu a samu wata hanyar da za a bi don tunkarar wannan kalubale. Na tambayi babban hafsan hafsoshin sojojin kasar Nijar, General Siddiku, ko mai zai ce akan wannan taro? To, sai dai a ce mun ji daɗi wannan taro. Da ana na ana yi tare da duk Chief of Staff of Army Staff na Afirka tare da su Amerika. Mun ji daɗi da wannan taro, Allah ya sa mu sa shi mu kare shi da lafiya kazalika shi ma babban hafsan sojin ƙasa na tarayyar najeriya laftanar general tukur buratai ya min karin bayani wato muhimmancin wannan taro ah, shine haɗa kai duk rundunonin afirka su zo su tattauna abubuwan da suke damunsu musamman ta fannin tsaro shine muka hada kai tare da rundunar sojan amerika mu tattauna abubuwan da suke damu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a wata matsaya da sanatoci daga bangaren 'yan jam'iyyar Republican da Democrat a Majalisar Dokokin Amurka suka cimma. ta yi allawade da kungiyar boko haram tana mai kira ga gwamnatin amurka da najeriya da su ɗauki matakan kawo ƙarshen kungiyar sanatocin sun ɗauki wannan matsayace a wata sanarwa da suka rabawa manema labarai a jiya litinin yayin da ake ci gaba da juyayin cika shekaru hudu da sace 'yan matan chibok to yanzu kuma sai batun kiwon lafiya inda a karon farko aka samu ɓullar cutar zazzabin lasa a jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya lamarin da ya kai ga asarar rai da kuma keɓe wasu ɗimbin mutane domin a sa musu ido kamar yadda za ku ji a bayanin kakakin ma'aikatar kiwon lafiyar jihar malam abubakar muhammad a santawar da suka yi da wakilinmu ibrahim abdulaziz yanzu a yanzu muna da mutum daya wanda ya rasa rayuwar shi a sanadiyar wannan ciwo kamar mutane nawa ne zo ake duba su dangane da wannan wulata ta lasa yanzu a yanzu mutum daya muka yi rikodin ya riga kuma ya rasu amma abinda matakai da gwamnati suka ɗauka shine muna kan bibiya da sa ido kuma akan dukkan mutane da suka yi da shi kama daga iyalansa da zuwa ma'aikatan kiwon lafiya da suka ba su jinya daga asibitin da ya fara zuwa da har asibiti inda ya rasu so a yanzu a jimla muna da mutum tamanin da ɗaya wanda muke sa ido a kansu. Kamar wani matakai kuma ita eh, ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Adama ta dauka Eh matakan da gwamnati ta ɗauka na kaga dai na ɗaya e gwamnati ta ta da wani ta kafa kwamiti wanda ake cewa emergency operation center so wannan kwamiti din tana da aiki na samo bayanai da suka shafi wannan cutar gwamnati ta fi da kayakin aiki kamar thermometer wanda yake gwada yanayin zafin jiki na mutum an rarraba kuma akwai kwamiti akwai tim a cikin wannan kwamiti din da shi ne yake bibiya yana follow up na wayannan mutane wasu rahotanni na nuna kan cewa kamar shi a wanda ya soma kama da ita ma har eh, ya riga mu gidan gaskiya kamar daga wata jiha ne ya ƙetaro wato mene da gaskiya wannan batu eh gaskiya shine mutumin dan adamawa ne amma jami'in civil defense wanda yake aiki a gembu a jihar taraba so da ya samu wannan ya fara jin wannan rashin lafiyan ya ɗauki shawarar dawowa gida ya zai jinya a gwamnatance mun fi da jadawali da yawa na faɗakar da mutane ajiya kama yadda za su yi su gane zazzabin nan yana da alama ko kuma nasaba da wannan ciwon kada a yi wasa da wannan ciwon wannan ciwon yana da haɗari sosai mutane su yi kokari su kiyaye yadda muke a'aje kayakin abincinmu da masarufi da muke aiki da shi a gidaje malam abubakar muhammad kakakin ma'aikatar kiwon lafiya a jihar adamawa kenan To yanzu dai muna kan batun ɓallar cutar ne amma a jamhuriyar Nijar inda ministan kiwon lafiya a ƙasar Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya tabbatar da bayyana cutar sankarau a wasu sassan kasar Ga karin bayanin da yi wa Sulemu Muni Barma a tattaunawar da suka yi. Alhali da tun watan janvier ake samu wannan ciwo bana dai kaga sai da an ka shigo wanga wata na avril wanga ciwon mun ka same shi kama eh, wuri uku zuwa hudu na cikin ƙasa don haka nan mun ka zo mun ka yi wannan sanarwa kuma waɗa mutane matakin da an ka ɗuka. alamu in kamar mutum babba ne kamar ciwon kai masassara zahin jiki amai wuya ya ƙage in yaro ƙarami ne madaga ta ƙade eh, kuma ya ta kuka kuma ya kishan nono waɗanda garuruwa ne aka samu bular wannan cuta kamar jihar cikin jihar da magara an samu gari guda Maraɗi in ka kamar ɗan isa jatawa in ka ɗauka buza da keta eh. ya zuwa yanzu mutum nawa ne suka kamu to ban baka adadin mutane tunda yanzu ne an ka samu mutane na da sun kamu kuma ana cikin musu magani muna jiran kamar sakamako an samu rasuwa to har yanzu dai ba a ce muna ga mutum guda ya rasu ba game da wannan shigowar shi hmm. waɗanda matakai gwamnati ta ɗauka don ganin an dakile bazuwar wannan kwayar cuta matakai da waɗanda an ka saba doka ne na farko a waɗa mutane wadda ciwon ke kama wajen maya da wajen yara da magani wanda gwamnati ya saye da kuma shaushawa da gwamnati ta saye ka yi maganar magunguna misali minister ya ta wace hanya ake samun su waɗannan magunguna magani duk likitar da an kaje wanda adda irin wannan alamu magani kyauta ne ake mai gwamnati ya sai wannan maganin babu inda ba a kai shi ba wannan maganin yanzu wani gargadi ne kuke yi wa al'umma gargadi babba yanzu mutane su yi unhwani da wanga sanarwa da an yi su ji matakan da kamata a doka na kiyaye da irin wanga ciwo balle ana cikin lokacin zahi Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon nake kullum. Dr. Ilyasu Idi mai nasara, ministan kiwon lafiya a ƙasar Nijar. To kafin mu je ga shirinmu na gaba, rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta cafke mutane 115 a lokacin zanga-zangar da mabiya mazahabar a suka gudanar a birnin Abuja a jiya Litinin. Wata sanarwa dauke da sa hannun kakakin rundunar DSP a Juguri Manza wacce murya Amurka ta samu. ta kara da cewa za a gudanar da bincike a kan mutanen kuma duk wanda aka samu da laifi za a gurfanar da shi a gaban kuliya a jiya na dai aka yi gama tsakanin mambobin mabiya mazhabar ta shi'a da 'yan sanda a lokacin da suke zanga-zangan neman a saki shugabansu sheikh ibrahim azazzaki to kada manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc ana kuma iya sauraron mu a yaushe kai tsaye a shafukanmu na intanet wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu agogo anan na cewa karfe ɗayan dare ne da minti sha bakwai ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya kar ka manta fa akwai wanda rayuwar kansu ma suka salwanta suka bar duniya gaba daya a sanadiyar wannan maganar ta shugabancin mu shugaba Muhammadu Buhari ko ko babu su Jama'a ku da wannan lokaci da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A gurguje bari mu fara shimfiɗa da ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya da ke zaune a Port Harcourt da Mina da Abuja game da sanarwar tazarcin shugaba Muhammadu Buhari. Yanzu dai an samu rarrabuwar kawuna a yankin kudu maso gabashin Najeriya game da anniyar shugaba Muhammadu Buhari ta sake neman shugabancin kasar a babban zaben shekarar 2019. Ni Adamu Alhaji Umar Muhammad Dama abun da mu muke jira mu ji kenan. Alhamdulillah. Sunana Dahiru Musa Reza. hakika na yi farin ciki yadda shugaban kasa baba buhari ya fito ya bayyana mu najeriya talakawa kan cewa zai sake takara na shugabancin kasa ya ci gaba da yi abu ne wanda mun dade muna jira mu ci daga bakin shi ba bakin wasu ba sai dai kuma wasu sun bayyana kin amincewar su da hakan suna cewa sunana musa alhaji usain damboci to zarcewan sannan da yace zai zarce mu a shekarun baya ma da ya wuce shekara uku nan da yi mu mu ga wani ba wani irin ta zarce ta zarce ina ta zarce zuwa ina ta ina za ta zarce ni ne shugaba mika ilu ki ne ba dai buhari ya tsaya shugaban kasa kaza sai ya kawo waɗanda ba su san kan mulki ba yace ce su ne na kusan shi. A yanzu haka ma dai waɗannan 'ya'yan APC da a halin yanzu suka yi tagumi a nan jihar Niger har ma sun kafa wata ƙungiya da suka sanya ma suna Abandon APC Members Forum. Alhaji Muhammad Abubakar Kacha shine shugaban ƙungiyar. Mu ne gaskiya mun yi wahala lokacin yaƙin neman zaɓe tun daga primary election. har zuwa general election to amma abin da ya zo ya bamu mamaki da gwamnati allah ya bamu nasara da gwamnati ta hau waɗanda sun ka zo sun ka mamaye gwamnati waɗanda ba su yi wahala ba ne. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido ya ce. Da can ya takara ko son ji kamar zai takara mai abin damuwa. Ai fitan da aka a Jigawa da na kafina shi firgita su balle muka je muka a Sokoto muka je muka a Kaduna muka je muka a Kebbi kamar zuwa Abuja. Jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a bangaren ta ta ce ita kam ko a jikinta don ba ta ganin PDP a matsayin barazana a cewar sakataren ta na ƙasa mai malabo ne. Wani barazana ne za su yi mana wani tsoro za mu ji ciki wannan kawai ka bari lokaci a halinsa saboda wannan ba abin da ma mu muke yake gaban mu bane a yanzu abin da yake gaban mu a yanzu dama muna dakon shi shugaban Muhammadu Buhari ya amince ya amsa kiran 'yan Najeriya cewa zai tsaya zaɓe shine abin da yake gaban mu kuma alhamdulillah hakan ta samu. To a gaida wakilanmu Alfonso saukuri Goye da Mustapha Nasiru Batsari da Hassan kai Kaina. To a yau a kashi na biyu na muhawar da shi Hassan na Kaina din ya shirya mana a can Abuja wanda muka fara tun makon jiya a tsakanin barista Aliyu Abdullahi da kuma Isa Tijani za mu fara ne a yau a kan magana cewa watakila ɗaya daga cikin abubuwan da shugaba muhammadu buhari zai yi ƙoƙarin ya gyara domin ya faranta ran masu jefa ƙuri'a don lokacin zaɓe ya zo shine fasalin gwamnatin tashi da kuma shugabannin rassan ma'aikatanta. yanzu misali a majalisar tsaro ta najeriya kaf ba nyamuri ko ɗaya ciki haka kuma su ne na uku mafi girma a Najeriya. Eh haka kuma a bangaren tattalin arzikin kasa akwai wani kwamiti da mataimakin shugaban kasa ya kafa wanda gaba ɗaya na jawo masana'antu su dawo kan abin insu kowa a kwamitin sai dai sa duka ba dan arewa ko daya kowa ya bayyana ne in banda yamuri daya duk ana samun irin haka to abin da muke faɗa kaga kaman naɗe-naɗe na wato shugabannin tsaro akwai abubuwa da ake dubawa na ɗaya akwai yanayin girma a wurin aiki ana duba wannan ka naɗa mutum ba abu bane da ra'ayi shi naɗe-naɗe sangar-sangar sannan na biyu a lokacin akwai dalili da ya sa aka naɗa wasu 'yan arewa a wannan wuraren kamar hafsan soja na ƙasa shi wato janar burtai a lokacin kaga saboda yakin da ta'addanci da ake yi a gabar a kudu a arewa maso gabas da kungiyar yusufiya kungiyar boko haram ana bukatan wanda ya fahimci wannan yaƙi kuma ya san wannan yankin sosai wannan tren din dalili da ya sa kenan da shi da shugaban hafsan soji na sama da mai ba da shawara nsa a baba janar baba gani mungulo duk suka fito daga wannan yankin um comrade isa tijani mm. ka gamsu da waɗannan dalilai da shi barista ba to ai shi kwangaba kwangaba yake bari in tunatar ma da wata kalma guda ɗaya ko in ce wani mawaki a ƙasar hausa ya ce ai ɗan akuya ko ya yi ƙaho ya san bai yi kamar rago ba ka fahimta mm. idan duk a baya waɗanda suka gwadara abubuwa a harkar gwamnati sun yi shi ne domin su musguna mu arewacin najeriya ko wani abu ai ba dalili ne yanzu shugaba buhari wanda mu ina sake maimaitawa in ba dan matsayinsa da yanayin yadda mutane suka ɗauke shi ba wala babu romu sai ya je ya kwaba abin da talaka ba mai ganin iyakan sarki ba ne sai ya je shi ma ya dama duk abin da zai dama mutane za su shanye har shi ma gwamnatinsa ta wuce amma magana muke yi akan tsarin da ya nuna wa mutane mutane suka san shi da shi suka dora aka suka fito suka ba da gudumawa suka jajirce aka yi wanda za a yi aka kwaba wasu ma suka rasa rayuwarsu aka zo aka kafa gwamnati Muhammadu Buhari ashe kuwa dole ne idan mun ga cewar ana san. a kauce daga wannan tsarin da muka san shi da shi mu yi magana maganar a zancen boko haram waye ga maka cewar dama ba ba wanda ba a yaba ma shugabancin uh, jana buhari da kuma jagorancin wayannan yan arewacin najeriya wayanda suka yaki wannan abun ba ai duk mutumin da ya faɗi wannan ya bai gaya ma kansa gaskiya barisa yana zuwa an wai barisa comrade isa tijani mm. idan har kun yaba da jarar buhari kuma kun gamsu da jagorancin sojojin nan mm. to me na korafi kuma akan cewa yan arewa sun yawa yawa ai abin da muke cewa shine idan dan arewa ya iya kana nufin dan kudu bai iya ba idan bai rabe ya iya inyamuri bai iya ba idan inyamuri ya iya bai rabe bai iya ba abinda muke so muna son shugaba ya ba da shugabanci wani irin wanda ya yi alkawarin zai bayar ya kasance kasar gaba ɗaya za a duba ba wani bangare ba barisa aliyu abdullahi babu wanda yake tababar cewar lalle muhammadu buhari yana nufin ƙasar nan da arziki da kuma abin alheri amma sai dai koke-koken da ake cewar galibin ajandodinsa ba shi karan kansa yake ayyana su ba waɗansu ne da ake kira kabal a gewe da shi suke ayyana abubuwa din kuma suke yanke hukuncin duk abin da za a yi ma kasar a takaice dai wasu na ganin cewar kasar nan yanzu ba ta hannun shugaba muhammadu buhari a siyasance tana hannun waɗannan mutanen yan tsiraru da ake kira kabal da farko kai ka da tukun akwai kabal a tare da shugaba muhammadu buhari a ban amince ba misa saboda babu ina gaya maka a ya sani na da shugaba muhammadu buhari ba wani da zai iya tilasta mishi akan wani decision da zai ɗauka za ka iya zuwa dai ka yi naka fadar ka kuma yi naka korafin ka kuma zuwa ka faɗi abin da kake so ka ba da shawara in ya mai kyau zai ɗauka in ya yi daidai da tsarin abin da yake so ya bi dama a zuce shi zai yi sai ka ga kaman watakila saboda ka kawo ne shugaba buhari ba da ra'ayi yanzu haka a misali kamar na naɗen mutane ba da ra'ayi ya san duka kowa 'yan najeriya ko ba eh, amma kafin ka ci gaba wasu daga cikin 'yan najeriya suna zargin suna zargin shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasa abba kyari a matsayin ɗaya daga cikin kabaɗin har ma amma kasan an yi zanga-zanga cewar abba kyari masu kasan wannan zanga-zanga na sani na ina da labari to ya kake ganin wannan zanga-zanga da aka yi cewa dole sai an cire su suna hana ruwa gudu yanzu ina tambaye ka wani abu ka bani amsa ta yi tasiri wannan zanga-zangar me ta tanadar na ɗaya rana ɗaya aka yi ta ba tasirin da ta yi ba alfanu da ta haifar na ɗaya dai shugaba Muhammadu Buhari bai cire shi ba wannan ya nuna shugaba Muhammadu Buhari ba mai sauraron talakawa bane kenan suwaye suka yi wannan zanga-zanga a'a a'a Malam Hassan wannan zanga-zanga duk wani zanga-zanga da kaga ana yin shi a Najeriya akwai waɗanda suke cusa wutarta da ake yi. Wannan zanga-zangar akwai mutane waɗanda ba su son ganin shi Malam Abba a wannan kusa da wannan shugaba. Su suka cinnota akwai manya da suke bayanta. Comrade Isa Tijani da farko kai ka amince bisa koke-koken da wasu 'yan Najeriya ke yi cewar akwai kabal tukunar farko ka amince akwai kabal? Ai ba kabal ba kabaloli ma akwai su. to yi mana bayani bari ma bayani me nake nufi da kabaloli mutanen nan fa da ake magana a kansu da dama daga cikin su yan kidan kinejo ne ka san me yan kidan kinejo wani bai ma san abin da aka yi yanda ma aka kafa gwamnati ma bai sani ba ba wata gudumawa da ya bayar wurin ko yakin zabe ko neman tabbatar da kasancewar shugaba Buhari ya hakan kujerar nan amma da ta faɗi ga sassa sai suka zo suka kankane ko ina sai ake cewar to mu abin da muke so to ko ta faɗi ga sassa muna da buƙatar ai a ce an san dan sarkin daga sarki ka fahimci maganar nan to zancen akwai kabal ah, yanzu ba abun mamaki ba ne a gare ka a ce an yi zanga-zanga shin zanga-zanga na an yi ne ko ba a yi ba in an yi ko yi tasiri ko bai tasiri ba an da yi an yi ko eh, amma kuma shi barisa ya ce waɗannan kabaɗin shawarar da suke ba shugaban kasa irin daman abin da yake ne zai suke gaya masa a wato to na yadda yanzu so kake ka ce wato ah, wannan cikumar da da rashin kyautawa da ake yi irin ta shugaba Buhari yake sanya mutane in kace cikin ɗaya me kake nufi ko ka ba mu misali yawwa to yanzu misali in baka misali eh. abubuwan da aka yi na zancen naɗa shugaban NIA a Najeriya. Ah, Kana ganin wannan wannan darasi ne za mu zo kashi wannan darasi ne oh, zaman kansa. Amma ba misali bayan wannan misali. Bayan shi eh. muna zaune da kai a nan kasar. Da aka zo aka lissafa adadin waɗanda suke kewaye da shugaba Buhari. ba magana ce ta ko dai ɗan katsina ko ɗan daura ko ɗan yassa ko ɗan ƙanwarsa ko wani abubuwa kana jin kana da musu akan wannan a fito maka da sunan nakin eh gaskiya ina da jaka. akwai musu wane ne maman daura wani ofis yake rike shi a cikin wani yo ma baya da ofis yana da tasiri tsaya tukuna a tsaya mana tsaya don Allah saurara in in muka tsallaka ni fa idan magana ce idan idan makauniyar ah. kare yanci ne sai in shuru da bakina ah. in an kace da ni maman daura baya da makamin gwamnati ba da tasiri akan gwamnati ani ba ma san shi ba baka san shi ba to ni na san shi ka gane ko ai suke da tasiri akan gwamnatin sabi ufa yaron da ake kira tunde dan wane ne shi ko babu shi ba PA ba ne na shugaban kasa dan yasa ne ministan ruwa ba mutumin ka zaure ba ne ba da alaka da dangantaka da shugaba Buhari na jini yana da shi ko babu akwai yanzu misali darakta general din SSS daga ina ke darakta general din ina daga ina ke eh ka zagaya mana ai to duka katsina ne mutanen daura ne ɗaya daga katsina ɗaya daga daura To a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai makon gobe idan Allah ya kai mu mu dawo mu dubi wasu daga cikin kalubalen da shugaban Najeriya din zai iya fuskanta a wannan takarar da yake kokarin yi a zaben baɗi. Ciki har da fama da wasu mutanen da ake gani su ma suna da sha'awar su yi takarar wannan kujera ta shugaban kasa kamar su Atiku da Kwankwaso da su da Lami da dai sauransu. yanzu muna godiya ga su bakin namu aliyu abdullahi da kuma isa tijjani tare da shi hassan mai nakani da ya shirya mana wani muhara a can abuja kuma madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakoto a nan washington dc mun baku lafiya tuma da yanzu kuma sai labarai a takaice kimanin ton miliyan takwas na robobin da suke karewa a cikin tekun fadin duniya a kowace shekara amma wani tuntube da dakunan bincike na kimiyya ya baiwa masu masana kimiyya kwarin gwiwa shawo kan wannan barazana ga duniya masu bincike a amurka da burtaniya sun ce sun kirkiri wani sanadari bisa kuskure to madalla a gaida kai babu ya kun da haka mu kawo karshen wannan shiri sai kuma can da hantsi za mu sake dawa a madadin shi wuya yakubu da ciwo bahira ne da kuma jona cummins mahmud lalo ke cewa sai mun haɗu a shirin shirinmu na hantsi.